الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah, a salatu ya ce ci biya min ciwoyi, lu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa wa sallam. Ya ci yawo karatun daga littafin alhakul mubinu ko, jirgin ya muni ci hainar. mangan babu fil muhafazati ala sunnati page 24 bo yinan ne tafo ta no yinan ne tafo gugu ta yin zulhijja 1438 kalenda nigeria na ne adilele tafo yake tafogbawo yana takuta 2017 kalenda miladiya ne nan ga babu fil muhafazati ala sunnati babi ne gaga eti ya zula sunnu guce ya zula sunna na ce ci wuji tabbati ta ke sunna ce ci wuji gawa ga an abi na jihin al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu qala وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صحيح رواه أبو داود عن عابس بن ربيعة رضي الله عنه عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم عن أبي نجيح دبا أبي نجيح علي رباض بن ساري رباض نجيح ساري أن رضي الله عنه تيتو جنان من قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير سيتي النبي صلى الله عليه وسلم مجي واضي موعظة بليغة واذنا je tsanani na ko wajilat min halqulub yagma yagban jawo do yagban jade da su wa zarafat min haluyun yaji mafi kulli fakulna iga ya rasulullah ya kice ce ka annaha maw'izatu muwadda'i cewa ga wazi ya ba kinuro fa je wasu ci qala ga usikum bi taqwallahi me je wasu ci be da sai ci wa sam'i da tufashi wa ta'ati da biyayya ji wa in ta'ammara alaikum abudun habashi kaga ga wuji ne habasha ci nan me shi yazo fa inna wa man ya'ish minkum ga ne ga jira wa alqami ne bonin fa sayara fan kathira wa le chen le ba ji ka ka ka kai na dokuna amma ga bele chen le ba ci ji fa alaikum bi sunnati ya wa sunnani wa sunnati al khulafa ar rashidun bi sunnati al khulafa ar rashidun ji almahdi ne ke koi boro na abdu alaiha bin nawadis ya gwa sun da yake kukuro koi wa iyyakum mai je gargadi wa muhdathatil umur bene ja jitsa be fi ajini ona fa inna kulla bid'atin dalala fa inna kulla muhdathatin bid'a ya e bone ndo na ta bid'a wani ona bid'u wa kulla bid'atin dalala bid'a pata ma e gbun sahihun rawawu abu dawud wani ga hadisa alirba duk da tsari a nan hadisi wani da muhimmanci nan mini yana hadisin na wani nan wani lawu gan annabi sallallahu alaihi wasallam kan go ci jaju dan wani wani fiye sahabi ji wazi nan ko na mawaji wazi kan go wani ladan da ya gwa sahabi mu ci aja fiye ci gina mu ɗauka tun da abun nan fare gan annabi ji wazi tarhibi gangani mai to tarhibi hadisin na ke lawubi ga ke ji annabi ji wasu ya ci bai da su ya ci ci ne ebo na wasu ya ci na toce ci ji na radon wala kad wasu ya lalazi na min qablikum wa iyyakum an taqullah yi je wasu ya ci bai zai bai kaniye ne ga ya ta so ya ci esu da so ci ina so ce aga yaji ne le je ne so ce aga le kiya bi ne le kiya bi ina so ce wa ne ya bai ina ga le e lo ne ya le kiya dun e ne be wuce ne takwa wallahi ina ga hadisin na dema mini wala ga mini yana ne bi ji wasu ya ci no wo shi tukpo mo lanu tu edu shi kaga ya doshi ci jin foro gangani bai lemba ya so ya ci yana emi lafi ya doshi ci wani automatika nga di foro betun kirki amitu nga di foro betun dede ga lamin tuma amma ya bane wa lamin tu e tun dede ba nan suke lawu gan ko ga atin ya gan wa guwa ya e bane ne daga lafa ta ni makhlukin fi ma su ya ci alkhali mine na hadisin ne ke bi lawu bi na wa lawu gan e gba ya doshi ci ya is possible wey balariga ma zai shi wazo ne wifa yi ko is possible ko wa da shi ba nun ga waye fulani wayo zane ma eshi zonan uyi gwari ko nufe ko kenci ko yandoci ko kanuru wagan wani jefar lagawa ebe ko ebe na wani fela gune ko wa jiki an wa go murniwa ngo le naji manhajiyan alusunnati wal jama'a e ba misali bai ji fahimta ba ne kafin lonin ko annabi hadis na mai ke lauga zamani ga jilu addini ga ka kakai kashi nai karamiya nai jamiya nai murisiya nai maturidiya nai awariju nai mutazila nai sulaimaniya nai ibrahimiya nai na kashe bandiya nai tijamiya nai barhaniya ko wai shirakuyi ne shi ne birkete ko turuku su fa ya ji an da cewa su ga adalu da an duniya adadin na adadin su ya suna lita ne eh, suna aba mata firaku hmm? ya shi a yau in rasu da yan shi a ga rasu da sai shi birkete ma a wani suke a gan birkete ma ji gani ba ta kiyo yan na ji bai ne ga ji ku ji ga zan da gufi bana nga mi ga mi to ana wu mi ka tule na nga mi ga to ken le ba berketin na ga ta ga berketin dan anabi ya ya ga zan lai mu to e ne ga bauna babu bawa bi cha annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya ga su sunne bi sunnati al-khulafa ar-rashidun shi hadith na mu wakil lawo ga etiye muhimmanciyan emilatu ba waye sahabi bi shi wata bi sabila man anaba ilayya ngo le ngo so tu kula far rashidina dana nga mala'iku ibn qayyim nga al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani ilimi so ko ga ni diga sahabe ji ga bane dai dai ilimina aga da wannan ko dede ma hadisi ne nan ne na jabe tsabe fi adini o madan bo shi bole anan kya so za ba ko ne no le mun ta ajin zamani a ne biya kashi ke maulidi nan ajo zamani a biya, ke celebration mutum ya ji goya tun rage goya ga wasu celebration israel miraji nan ke yi gyamsu sukin ba wani bako dole ajo zamani a biya, ko a ga koyar mafari yin hijira aje mitin na aje a aje taru na ji ya ji celebration ya yi new hijira ne nolin nabi ake jikiya ake jin zamanin annabi muhammadu wa khairu hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aqaibin sufaya khawarij mu'tazila karamiya mirisiya indu ogiji fatan najima wanda zamani annabi ba yana annabi sahabi riga tana gaji wa mutunci ya bane bidiya fata gino hadisin ne ke lauga ngole bidiya ga kuma ẹza tọ́ yín dẹ́ra ayé wáyé yó wọn mọ́tà tọ́ wọn màṣín tọ́ wọn àfìtì tọ́ wọn keke tọ́ káṣí wọn táìsì lábàkátọ́ àmọ́ kéde táìsì lẹ́ẹ̀bi ẹbí ni nkọ́ àfẹ́lá ń zun kátọ́ àfẹ́lá ájì kìí ko kó òfẹ́lá zingi jí mẹ́rin àfẹ́sọ̀ yìí fáyín ní ẹnìmọ̀ egó àfẹ́lá zun ń yọ̀nyẹ́ ń tọ́ ní tọ́rú nnẹ́dẹ́lẹ́fìà alẹ́bí kàlẹ́kàlẹ́kùn máa fi amma wa tsayin wajen da addini ai tsaye eh, tsaye da addini ba ina jini ya nici shi zo zamani a nabi a jiyonin wakon addini ja ni feji wuce ya bugu a da ga da bidatun asinatu bi bidatun sayyatu kullu kuliya kullu badiya kullu yando gishi bidatun wajiba bidiya makaruwa eh, bidatun wajiba bidiya mandubu bidiya kanan wani ne kpata da ba bidiya kpata ya eh, gbe gan doji na make laugayen bidiya ɓata gashi kafiriya ko mun gane a ne ga kuskuru yo classification na shehu dan fodiyo jindani ta yin kyayo kuskuru yo classification na shehu dan fodiyo jiguli ta fiye iyawo sunnati wai kuma zubi da ake ci ga bidiya ga mutu kuskuru ke biyo na ibn hajjo to jiguli ta fi wani almadaka ne wani ko al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala abu ishaq ibrahim ibn ibrahim ibn musa al-garnati ash-shafi'i sai to go da alkhairi man ya ali tuzam da al-muwafaqati litafi ali tuzam wa ganin pata konde me tin bidi aja ina ji zamani ali din kwan an abi ibn rabi'a ko قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب يفقو جدعان يقبل الحجر wati siyan alhajarul aswad waya kunu ce ga inni alamu annaka hajarul la tanfa wa la tadurru ni biyo ga ta koyo wa la amfani ga ma la gubiya walaula anni ra'aytu rasulallahi kai عليه milatu ce yanzu yace annabi ما alaihi wasallam yuqabbiluka wa kisuwana ma qabbaltuka ni akisuwa ngode yadon ko ashaka sayyidina amru esan zi sayo rawahu al-bukhari wa muslim imam bukhari wa muslim ga gubiyo ga katun jawabon nan wallawa alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik